وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين idan ba manta ba jiya annabi Suleiman bayan ya tare in fada sai ce ayyukum ya'ti ni bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin wane ne daga cikin ku zai zo man gadanta kafin su zo tana masu miƙa wuya to wannan ya faru ne sanda ita kuma ta saratu daga can za ta zo wajen suleiman ta bar gadanta da fadata da komai to kuma wannan an ɗauko gadon an kawo shi fada annabi suleiman da aka kawo shi tsara sai annabi suleiman ya ce na kiru laha arshaha ku caccanjawa gadon nata kamar ni mu gani nan tunda yana da makera yana da gugaggu aljanu mutane nan da nan kamuka cikin lokaci ɗan kaɗan aka canza gadon aka bolin abu da za ta cewa wannan gadon ta ne wannan koko ba shi ba ne nan zur don mu ga a tattali za ta gane am ta kunu min alladina la yahtadun ko za ta zama daga cikin waɗanda ba sa iya fahimta ba sa iya ganewa falamma ja'at yayin da ta zo ƙila sai aka ce mata a haka za a ciki wannan gadonki ne kaga abubuwan ban mamaki za ta gani a haka za a ciki wannan gadonki ne gadonki haka yake wannan gadonki ne na mulki sarautar ki ce wannan ƙarin sai ta ce ka annahu kamar dai shi kamar kuma ba shi ba kamar dai shi kamar ba shi ba Allah sai ke rayu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ce mata uti na ilma ita duk ta kamata da wai tana da wani ilimi na saduwa da wani abu to mu an ba mu wani ilimi min qabli hatin kafin a bata wa kunna muslimin tare da haka mu fa musulmi ne muna takama da musulunci kenan musulmi musulunci ba zai hana ka ka tsaya ka waye ka goge ka zama mai ilimi ba ka zama mai arziki ba ka zama dan siyasa ba sai dai Wanda ma ya ƙara ingiza ka zuwa ga wannan abu wa ha, abin da ya hana cikin imani da Allah tun a karan fari ya tsare ta ne ya hana ta ne ma ka da ta abu da abin da ta kasance tana bautawa a baya min dunillahi wanda yake kuma bayan Allah Inna ha, ita matan nan fa wannan basarakiyar kana ta kasance mai komin kafirin daga cikin mutane kafari arniya ce idara shi a karan fadi. to da ta zo ba fada tun kafin ta gama abin nan din ila da ta kace mata udkhil sarha udkhili as-sarha to shigo fadi ne Sulaiman shiga shiga dan ta fadi da yake ba irin taki ba falamma ra'atuhu tana ganin fadar annabi Sulaiman hasibatu lujja sai ta zace shi wani katon kogi ne to ta ga kifaye da halittu suna yawa a ƙarƙashi wa kashafat an saqiha sai ta yayi aurikanta wajen ta ketare kaga karuwa ma ya taba ta kaga qala sai ga ce qala sai ce mata innahu sarhun wannan wata irin fada ce ba wata irin wata ta sani ba mumarradun wata aka tamiye ta aka yi mata dabe shine mumarrad mumallas kenan min ƙawari da gilashi ma'ana daban gilashi ne kasan kuma ruwa ne har yanzu wannan abun shi ne takamar da ake ba wani har yanzu ba wani gini da ake mai takamar wannan babu sai gurin masu iko sai gurin maye abin da su, sai ga wani katin kibi irin shakes din nan yana gudawa na ƙarƙashin gwajin sai ka ɗauka fadawa za ka ko cinye ka zai sarhun fada ce ginanniya mumarradun wacce aka gina aka kawata ta aka yi mata daɓe aka tale ta min kawari daga gilashi alat da ta gwamnati ta dinga ganin abin mamaki an ɗauko gadonta har ya zo har kaza har za ya faru har za ya faru ta ga abubuwa na ayoyi ta ga aljanu ga mutane ga halittu ga tsuntsaye dole a zama shirma ya ɗaga mutane hankali izo nawa zai iya kokawa da shi <laughs> iska ta sace aljanu nasa kwari nasa macizai nasa tururuwa tasa ta yi kwasa da dai ka yaƙuri hisa dama a tarihance ba a taɓa samun wanda ya kokawa da suleiman ba ba a taɓa to ai ba zai yiwu ba yi, ba zai yiwu ba ka dinga faɗa ka dinga kai kokawa da bango ta ta take cewa ba wani abin da ce ni na yi saranda gaskiya rabbi ya ubangiji na na Allah na gaske kenan ni zaramtu nafsi ni na zaramtu kaina na yi abin da bai kamata ba wa filamtu na kuma miƙa wuya ma'a suleiman ga annabi suleiman lillahi rabbil alamin saboda Allah ubangijin ta kai kawai ni na riga na saranda ko wanda ba zai yi a faɗa da su ba ina maganar ulu kuwa ulu ba su shadid duk an zo da su yanzu kowa ya saki ba ma makamu ko ya zama ta wani ya ɗauko ana kira irin mutanen nan da ake faɗa a zamanin da ya taho da iyalansa da shauransu ya ɗauko makami a jiki irin arnan dajin da suke tare mutane kawai an zuwa da an duka masawa tsawa bai ga kuma wanda ya duka mai tsawa da aka to ke ya sunanki ni suna na kaza kai ba ita kai ba kai bai da ce kai ba ita suna na hansatu <laughs> ya ma kada magana namijin ba zai yi ba <laughs> to ba to ba kai kai gobe suna na jummai ba eh ko tala sai ba zai yi ba to wannan a takaicen kula takarwar annabi musulmani ce wa kunna musulmi da musuluncin yake ganin musulunci ya haska masa iya mamaye duniya duka duk musulunci ka ba kai wannan annabin ba to ya za a za a yi wannan musulmai da suke da awon musulunci yau kuma mutane su ma baya akan mi akan mi in ga yadda ake zaman kashe wando a na ƙasar musulmi ne in ga yadda ba a san kima da darajar lokaci ba ƙasar musulmi ne an ga yadda ake son banza da son mahu da bagas da laɓaɓa da ganasa a nan ne so da menene don an ce kawai a yi sadaka to shi ke da kone shi ya zo na yana jiran sadaka aure is sadaka kaza is sadaka kaza sadaka kaza kaza a ba mu sadaka kaza kaza sadaka idan ka ga almajirai suna yawo ba can gani a ƙasar musulmi ne idan ka zo na abu na kunya da za ka ce wannan bai kamata a ce ma mutum ya wannan ba sai ka cewa daga ɓangaren musulmi billahi da la ilaha illahu wannan ba musulunci ba ne kuma allah bai ce musulmi ce haka ba ɗayan biyu ne faru ko dai zama cewa addinin ma da suke basu fahimci shi ba masu yin haka su fahimci shi ba ko mai zama cewa zaliman jagorori da suka samu da sunan addini su suka ba su abin a gurɓaci wannan shi ne kawai amma idan mutum ya fuskanci cewa musulunci ai musulunci babu wani abu sai buwaya a cikinsa babu wani abu abin cikin da sai ɗaukaka umar al-khattab Allah ya ƙara masa da yake cewa mu larabawa al'umma ce koma baya a duniya babu abin da muka sani sai timbele sai waƙoƙi na basa ce kada da musulunci ya zo sai ya buwaye da mu ya bunƙasa mu ya ɗaukaka mu fiye da kowace al'umma a duniya ya sa muka zama ma'aikata mutane masu zuciya mutane makaza mutane masu kaza kaza kaza to duk wani mutum a yau a musulunci in ya fita yana neman ɗaukaka a wajen musulunci ba a musulunci ba kaskanta ne al'umma duk da Allah ya ba su Qur'ani al'umma su biyo su ta ɗaukaka haka ka'ida yake sai ba Qur'ani ke rike da shi ba hadisi ta bata cikin musulmi in allaha يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين Allah ya ɗaukaka wasu jama'a da wannan littafin wasu kuma Allah ya jarka ke su ya don kufar da su da wannan littafi ba za a kai riko da ƙur'ani kuma ka sakanta ba zai yi ba da dama ƙur'ani abinda kawai ka ɗauka reciting ne kawai ka ta karantawa zar kana ficewa amma ne za tsaya ka dinga kalli takamin musulman da garin bai ƙara cewa komai ba wa kuna musulmi ai mu musulmi ne dole sai dole mu zama a sama domin musulunci mu yayi kaza yayi kaza ba abin da ya nuna takama da cikin musulunci a nan gabar ya kamata duk wani mai takama da ya zama shugaba da sunan musulunci to ya kamata in ya je ofis kai manta shi musulmi ne idan ka zo ka za ka yi bayani a duk inda za ka dinga manta kai musulmi ne ka zo daga arewa ka zo daga kano ka zo daga kaza ka zo daga kaza ni ba musulmi ne mu a musulunci mu ba za mu yi haka ba mu musulmi an nuna mana amana an nuna mana aiki tukuru an nuna mana kishi an nuna mana kaza an nuna mana kaza an nuna mana kaza kar mu ci amana ƙasa kar mu ci al'umma amana al'umma kar mu yi kaza kar mu yi kaza duk sanda zaka je zaka wani abun kunya ka dinga kakka manta kai musulmi ne da ni kaza kaza ni ko musulmi ne wannan mutanen da wani bature a ingila ba musulmi bane. ne sai irin tafiya tafi irin ƙauyuka na can loko na indiya a na ingila sai dare ya kawo shi malam ga tafiya kuma ruwan sama ake sai nemi yaya da zango a bakin hanya samu gari su fake kuma da iyalansa wanda tijan musulmi ya jawo shi ya ba shi wata rumfa wato ba abin irin ga mun san da tsarinmu na ƙauye kwarai daga gaske wata yan bukka ce karama wanda sai mashi suka zauna iyalinsa shi kuma datti da shi sai ya koma wani gurin da gari ya waye sai baturan nan matafi na sai fahimci ashe wannan mutumin inda ya bamu muka kwana ya wannan ɗaki mai kawai shi sai kuma ya koma ƙarƙashin bishiya can da iyalansa ruwa yana taɓa su da wani gari sai gari ke ce kai ka ce ai ka zaka bai ce ito eh, ai ka san ai ni musulmi ne ko musulunci ne ce in haka ce a ah, me musulunci ya ce addinin da nake kaza kaza kaza kaza ya ce to ina zuwa ko yace tafi ba bi shekaru sai ni kama bincike akan musulunci a san da shi bature yake faɗi wannan maganar ya ce shekara ta goma da musulunta ya musulunta da musulmi sun kai mutum dubu goma saboda wancan alaƙar musulmi to ake rayuwarsa kaf ya yi ta a ƙarƙashin inuwar musulunci kyawun ɗabi'u ofis ne ka abinci ne waye waye mu'amala makwabtaka komai a ga dinga ganin tasirin musulunci Allah ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce musu kul ka ce musu inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin ka ce musu lallai sallata da yankana wa mahayaya da rayuwa ta duka aiki ne ofis ne sana'a ne makwabtaka ne zamantakewa mu'amala ce haka zalika da mutuwa ta ga Allah cikin bisa da tsarin Allah za su tafi wato da wannan aka umarce ni ni ne farkon musulmi a cikin wannan al'umma kaga kenan ka ka rayu aka cewa ni musulmi ne ni wakilin musulunci ne duk inda ka je zaka zauna ka dinga tuna cewa kai wakilin musulmi ne akwai ɗabi'a ɗaya da za ka nuna a wofantar da addinin naka a zage addinin naka a ba addinin naka akwai ɗabi'a ɗaya da za ka nuna ka jawo mutane duk bai su da kuma kai kake ladin su Allah ka cimci mutum ce mai mada ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله أن الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك qur'ani da Allah yake ba suna da alaƙa da asalin jigo ko manufar ita wannan sura na farko nan inda Allah ya yanko mana isa ta al-farih tare da mutanen samudawa wato gabar da aka yanko ita ce gaba ta wannan maganar mulki da ake magana kar manta suratul namli sura ta take magana akan siyasa take magana kuma akan ilimi ilimin nan na rayuwa ilimin nan na addini Allah ce walaqad arsalna ila samud akhahum salihah walaqad arsalna ila samud tabbas mun aika zuwa ga samudawa akhahum saliha mun aika musu dan uwansu annabi salih an ibnullah yace musu ku bauta wa Allah shi shi kadai fa idahum sai ga su sai ga su za ta kujaiya sai ga su fariqani sun gama gida biyu sun ce sun imani sun ce ba su imani ba ya taqsimuna har ma suke yin rigima akan haka qala sai tamsu ya qaumi ya ku mutane na lima wai dan menene tasta'jiluna bi a? kuka fi son ku aikata mummunan aiki kuke gaggawa zuwa ga aikata sabo zalunci qablul hasana maimakon ko kafin kyakkyawa laula ina ma dai ina ma dai tastaghfiruna Allah za ku nemi gafar Allah ku gyara ku koma yin alkhairi ba shari ba da Allah ku turhamu dan a cikin ku nan gabar da Allah ya dauko shine yake ga maka azzaliman shugabanni duk ɗabi'un su kala ɗaya ne dama ya je mu ga muku yadda kai san ɗabi'a take ta halitta haka ɗabi'ar zukatan mutane suke wani ɗabi'ar ta wuta ce kaga muna da wuta muna da ruwa muna da iska muna da turbaya ko wani abun guda hudu to haka zukatan mutane suke ɗabi'ar wuta in ka jefa mata abu ƙonewa za ta kullum ta wuta mai ta so ta yi ta ƙone ta yi barna Ɗabi'ar wani kuma yadda ka san ƙasa ita kuma kusa so take a ba ta ajiye a ba ta tobo a ba ta yaɗa a ba ta ciyar wata kuma ɗabi'a ta iska ne iska ɗin a ɗabi'a ta galibi ta ma ɓangaren barna ya fi yawa in ba wata iska da za ka zo wato carbon dioxide da su ko oxygen da mutane suke shekakonar da suke rayuwa da ba wanda zai ta shi kuma wato idan ka ga mai ɗabi'ar wuta kullum maganar wuta yake kullum maganar sharri yake ai wato Allah hakimu ne a san da zai kai bawa wuta dama can shi ma zuciyarsa wutar ce burin sai samu dama ya ɓarra duk shugaban da zai samu dama kuma yana tunanin ya fitar da jama'a dama wato zuciya wato ɗabi'a wuta ce da ita a ƙarshe sanda Allah zai sa shi a wuta dama a daga wuta yake shi ma wanda duk shugaban da yake so shi so yake samu dama ya gyara ya samu dama ya ciyar ya san ina ɗabi'a irin ta ƙasa ɗabi'a ta ruwa rayarwa na ba ta an gane to da san da shi ma Allah zai kai shi aljanna dama ai haka ne shi ma zuciya ta dace da wannan to sai Allah ce ai su azzaliman shugabanni a kowane zamani dabi'un su daya ya mutane annabi salih shugabanni ne su kuna ne sai ki tumsu da Allah ne muku tambaya me yasa ku kullun tunanin ku sai ku tsara ba ku gyara ba shin a cikin gyaran nan kuna da wani labari ne idan mutum ya zama mutumin kirki a share ikin shi shugabanni idan wani tattalin arzikin kowa ya samu an yi raba daidai an yi abin da ya kamata an yi adalci wanda ya dace a kashi NNPC a kai shi wanda bai dace ba a kaga a kai shi nan wanda ya kaza a yi a sha ruwan nan tare a sha wutan nefan nan tare a yi adalci nan tare mulkin nan ya zama tare ake shan romansa ake ribata me matsala idan na gyara firamare ta 'ya'yan talakawa da ta 'ya'yana me zan tawaye da shi idan 'ya'yan talakawa sun samu walwala sun samu nishaɗi sun ji daɗi me yin kasawa ta don na taimaki jami'an tsaro ne musu adalci ne kaza na san musu duk abin da ya kamata suke da bukata na makami na kaza na kaza na kaza na zamani me yin kasawa ta idan na gyara jami'o'i me yin kasawa ta idan na gyara hanyoyi me kasawa ta idan na ki mika al'umma ta zuwa ga turawa masu so su da su me kasawa ta idan na sauke taki idan na sauke kudin kaza idan na dawo da subsidy me kasawa shugaban kasa a ciki lima dan menene ta sta'jiru na bisayya kuka fi son ku yi sharri qabla al-hasana kafin me me ku sharri me muku alkhairi me matsala me matsala ne a tambayi juna shin abin da za a baka wannan adalcin zai hana a baka shin rayuwar da za ka yi da numfarfashin da za ka yi zai hana ka rayu kuma ku gane a cikin yin sharri da za ka yi wannan za ka cutar da bayan bayan bayan bayan bayan ka ba ina magana ina riba daga mutuwa ka bai fi shekara ɗaya ba mutane suna tafi ne maka albarka 'ya'yanka ba su ka mutu su rayu cikin jama'a ba da an sai a alwajen nakin ka ya lalace Allah kaza kaza kaza me za a yi kaza me wannan me riba me kari ba ta ciki to shine Allah subhanahu ta'ala yake cewa galibi al'umma irin wannan zukatan sun fi shari shi zai cewa ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم wa ونذر الظالم والذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون Allah يجي cewa wallahi da fa Allah yana gaggawar amsa wa mutane addu'ar sharri isti'jalahum bil khair kamar yadda yake gaggawa amsa musu addu'ar sharri da Allah yana gaggawa amsa mutane addu'ar sharri kamar yadda yake gaggawa amsa musu alkhairi wallahi da tana an halakar da bayi da cikin ciki shi Allah ai ya fi son alkhairi ko roƙo kake addu'a kana roƙon Allah kana addu'a sai ka roƙi abin sharri dubu Allah bai baka ɗaya a ciki ba amma ta alkhairi in dai karo da isanati duka ya baka wannan shine shugaba na gaskiya to amma akwai bukatar da su kuma sun fi son shari zai ce ajilla na kitsa na kabla yin rishita kaga ka ta yi mana azaba kawai mu kafin ma ranar alkiyama wa yi tsarin Allahumma in kana hada wal haqqa min indi fa amfira alaina hijaratan min sama a itina bi azabin alim kadi ka gaya musu lokacin da kafiran muka suka ce Allahumma ya Allah in kana hadha huwa al-haqq min indika idan wannan annabin da yazo idan littafin nan gaskiya ne daga ubangijinka daga wajen kai ke ya Allah to kawai fa amtir alaina hijaratan min as-sama kai mana ruwan dutse daga sama awi tinabi azabin alim ko kawai ka zo mana da azaban mai radadi to ka roki alkhairi Allah idan wannan abun gaskiya ne daga ubangiji daga wajen kai ke Allah ke rufe kirjin mu ma kai to dan a nuna maka adalcin Allah Allah ya kai adali ya kai karshe wallahi duk mutumin da za ga cewa yana tunanin sharri dama dan gidan sharri ne sai ce kullu ya'malu ala shakilati kowa zai aiki akan tsarin da aka halice shi ne akai kowa zai aiki akan wannan ne kullu yassar lima khuliqa duk wanda ga an sauƙaƙe masa wani abu yana yi dama akan wannan abu aka halice shi duk shugaban da kaga yana cin kokarin cutar da sa billahi allazi la ilaha illa huwa wa ya shiga wuta dama ai dabi'a wutar ce da shi duk shugaban da yake mutane adalci sai ya shiga aljanna shi ne magana dama dabi'a aljanna dabi'a mai aljanna an san aljanna lambu kenan lambu mai a cikin lambu daga ruwa sai iska sai ƙasa a gane ai ta shi abin nan to wanda take gani shi da yake cewa to wai ku shugabanni annabi sallallahu alaihi wasallam tambaye su da Allah mu tattauna lima wai dan menene wai meye hikima menene hikima ne tasta'jilu da bisayya kuke gaggawa ta yin kuka gaggawun shari me hikima da kuke sace kudin kasa me hikima da za ku dinga sai da al'ummar ku me hikima da zai sa ku ki bauta wa Allah me hikima kullum ka dinga tunanin yi wa talakanka na kasan ka sharri abu al-hasan lokacin alkhairi ko ba komai za a dinga faɗa alkhairi a kan ka mutu ko ba komai ayan ka samu kima ko ba komai ka samu daraja ko ba komai maza ka ba kofar ka a buɗe rotas uku rota kowa ya rotas a jiharsa akwai lokacin da ya so zai yi za a yi mata wani gini a sa mata karfuna da mutanen garin suka ci ai ba zai yi abu kowa mai gadin kani. domin a jiharsa kowa sai ya ci abincin rana haka yake yi tun kafin ya san abin nan Hannun arewa ya zo ya yi makarantu na abin nan kun wannan kowa ne sai ce mu wannan waye ce ya taba ka duk shugaban da yake so yanzu yawan an ce maka gwamna zai zo ko shugaban kasa zai zo sai ka zai ce ko tashin duniya za a yi duk lokacin matsin da shugaban kasa zai zo ko za su ce za a sa su shiga ɗaki su ce istifari Allah ya sa ya zo lafiya tafi lafiya to da menene za ka ta ganin kamar za a tashin duniya me jawo ai ya in shugaban kasa zai zo kowa munna yake yi kowa farin ciki yake yi kowa da, wallahi ni shugabanni shawarar da nake ba su wallahi mutum ya koma alkhairi ya koma yin alkhairi ya koma yin alkhairi wannan gashin da suna wannan bokar ɗin da mai kuma mai hikima nan da Allah ya sa da masani ya gama aikinsa na minista da ya gama aikin kudin da zai hau mota ya zo daga abuja da ya je daga lagos zuwa kano ba shi da shi kalma da aminu kano kalli dauna kalma wani abokan rinu kalli waye da sauransu duk nan ka ta bibiya ka ta bibiya yau me sa in aka faɗi ta alkhairi ake faɗa kansu yau mai za ka ce saddauna kai wani mabon kan dauke saddauna ba ma abin nan wani waliyin Allah aka yi a garin nan kamar yadda aka yi ambata so Usmanu abin ta bawa tsalewa an aka faɗi abin da ke faru ne to lima da Allah shugabanni su tambayi kansu kisa ga kenan yanko kisar kisoshin Ƙur'ani Allah da hikima yake kawo su duk kisar da aka kawo ba wai maimaci ne. a ana yanko gurin da ya dace da abin ne lima wai dan me ta tasta'jilu da bisayi'a ku shugabanni kuka fi so ku sharri me ya kasa wani shugaban an ce kowa wato nefa ta bashi wuta me ya kasa wani shugaban in kowa ya samu nefa in kowa ya samu ruwa in kowa ya samu abin nan me ya hikima idan mun kisa shan ruwa su masu da ruwa in su ne suka sa aka ki bamu ruwa su nawa ne su nawa ne masu da ruwan me hikimar idan an cika a bada wuta me hikimar idan an ki bada aiki me ribar ka ba ka da ita to shine sai ke cewa shugaban duk da yi wannan to ya ji laula tastaghfirun Allah ina ma ku nemi gafara to abinda za ku shugabanni lokaci bai kure ba ku nemi gafara Allah don ku nemi gafara Allah sai kuma ku zo ku gyara neman gafara Allah da baki da kudiri da kuma aiki la'allakum turhamun in kun yaka za a muku rahama kaga kenan tare da shugaba ya bata sai ya gyara kaga Allah zai ce zai maka zai maka rahama zai jin tsaye gare ka kalu to da yake ba su da rabo ka san ba duk shugaba za ka wani siya yadda ba kalu suka ce ittayyarna bik ai mu mun san ka tunda ka zo ka fito muke ta samun matsaloli a garin nan ai wa'azinka ne yasa yanzu ga baki daya aka fara bijire mana ai da damunan ma da tafi zuwa zuwan ka ne da kafin ka zo muna cikin walwala da a kawai muna cikin ji ko yana waya waya waye da talakawa kai yanzu mun fara samun matsalar talakawa mu in tsayyar na bi ai mu mun canfa ka zuwan ka yasa sa muke ta samun matsaloli wa bi ma'aka zuwan waɗanda suke tare da kai muke ta samun matsaloli ka san dole sai an samu waɗanda suke al'umma idan suka rasa duk sanda ya zama siyasa babu adawa ba za a siyasa ba aikin sai ya zama cewa wannan yana shugaba wani kuma ya dinga cewa shi ba a mai daidai ba wannan kai shugaban ake taimakawa gane ko shugaban ake taimakawa ba dan mai kushe ba ba dan mai tafiya ba da ƙwararre bai zama kwararre ba ai shugaba kana yace to na yamma ga mutane nan suna kwana da yin wasu au mutane su bara an bincika eh gashi asibiti ba ba magani sai ka je ka duba asibiti ba magani sai in kawo magani gashi nan eh, yana cewa shi shugaba ne alhalin eh, mutane suna ta faduwa a jarabawa sai a jaddame me yasa suke faduwa a jarabawa sai a gyara ai yana da amfani me shuka ma mai amfani ne to shi yasa tunanin fati daya a ƙasa kowa ya zama yana bayanka kowa ya shige aljihunka wannan mummunan tunani ne wannan sharri ne dole da su zama sun yadu wani na suka wani na yabo wannan shi ita ce siyasa shine mulki su mutanen annabi salih shugabanni da suke cewa ai mutum da ka zo muka fara samun matsala yanzu ga nan kana waye wa wasu kai suna bijire mana a'a wannan tunani ne mara kyau amma tunani mai kyau shi wancan da zai soke ka wancan da zai soke ka zai sa ne kullum ka tsara azama kuma zai sa ka kubuta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ittayyarna bik ai mun canfa ka wa bi man ma'aka mun canfa waɗanda suke tare da kai fara suke cewa ta'irkum inda Allah ai azabarku da matsalolin da kuke ta samu daga wajen Allah ne a sakamakon bijiri masa bal antum qawmun tuftanun ku mutane ne da ake jaraba ku jarabawa ku ake gani wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna a kawo sharri sai a kawo alkhairi sai a kawo sharri sai a kawo alkhairi shi zuwan sharri a jarabci shugaba da wasu abubuwa na sharri dalili ne ke alamta masa cewa mulkin da yake rabi da rabi ne hakikanin mai cikakken mulki shine Allah shugaba ya waye gari wani wata rana ba shi wani lokacin yansa wani lokacin matsala ta a can wani lokacin ta a can wani lokacin ta a can jarabawa ka ake yi a ga cewa za ka tashi za ka yi ƙwazo za ka yi himma dama ai don wannan matsala da ake mulki don a kau da matsala ake mulki to idan shugaba ba ya sa matsala to ai ba mulki an gane don a kau da matsala don masu rauni wanda aka zalunta don zaluncin azzalumai ake mulki don a danne zaluncin azzalumai yunwan wata, jahilcin jahilai rashin karfin marasa karfi wani ne. sai da abubakar Allah ya kara masa yadda lokacin da ya hau karar da halifanci kalmar ta farko inni qad wallitu alaikum walastu bi khairikum an sa ni zama shugaba akan ku ba dan nafi ku ba sai ce ad-da'ifu fikum mai rauni a cikin ku qawiyun indi ni shine mai gata a wajena hatta akhudhu akhudha lahu al-haqq duk inda haƙƙin sai kike na kwato masa wal qawiyyu fikum azzalimi a cikin ku da'ifun indi ni shine mai rauni a wajena hatta akhuza minhu alhaq dan inda haƙƙi masu haƙƙi ke na kwata a hannunsa to kaji wannan shine manufan mulki wannan shine manufan mulki idan babu matsala ba za a yi mulki ba shugaba isan ka zo ne kai mulki dan ka taimaki waɗanda suke masu rauni matsalolin da ake ta fama da biyar shekara arba'in hamsin sittin saba'in ka magance Allah Allah idan muna da matsaloli dubu kullum yan kasa su gamsu cewa a dubun nan ka goma ka magance za a yi da kai dan kasa ya gani da idan sa ra'ayil cewa kaga malamin na ta fama da matsalar ruwa amma wallahi zan wannan tani mun ta ma zama tarihi har ma wani ce kai ani ba na jin ma nan da shekara ɗari za a sake matsala irin ta wannan ruwa mu ɗauka wani ya ɗauko firamare ya gyara ita ka ga malam yaran da abin nan amma da ka duba an gyara ilimi kowa ya zama alat kowa yana da cewa ga wajibinsa zai kawar da zaɓoji ga kaza ga kaza wani matsalolin hanyoyi wani matsalolin kaza wani matsalolin tsaro wani matsalolin kaza da ta nuna matsalolin sun tsari? su amma ka zo ka tafi yanzu a zo a tambaye ka tsohuwar gwamnati da ta sauka dan Allah ne ta cimma ƙwaya ɗaya hantar fasan kake jin an gama da shi haka iya nuna ba to daga hanyar nan ta kano daga kano zuwa abuja zari road a tsawon shekara ta kusa ba gama da ita ba shekara goma sha biyu kada ko ring road kada ko maiduguri road ring road shekara nawa tun lokacin abuja har yi zama a gama da ita ba da kuma matsalar bandit har ka wannan jankar kashe-kashen nan da ake har yanzu ba a gama da ita ba ka ɗauko matsalar wato tsadar rayuwa ka ɗauko matsalar tsadar rayuwa muna fata shugabanni na kai wallahi ba ma fatan ku na dama tsakaninmu da Allah muna yi muku so irin so na Allah da annabi muna kin ku ta bangaren da ku daidai ba ku kalli matsalolin nan gwargwadon iko ikonku don ku bar wa 'ya'yanku mutunci a baya don ku je ku samu allah lami lafiya ku yi iyayenku yanzu idan aka zo aka ce sanda aka a mulkin soja wannan farkon gwamnan na kano ga suna ba wasai ba a wannan ɗan sandan nake sun faɗa audu ku ka ɗauko audu ku ba faɗan kano ba ne ɗan niger state niger ko ɗan niger state ne audu ku ba ɗan kano ba ne kuma a lokacin da suka yi mulki a lokacin da in ka dama ka yi aikin ba dole sai ka yi ba don soja ne amma saboda suna jin wajenci ya za audu ku mutanen kai sai kai da gaske za ka samu mashahurin malamin addini wanda ke ake masa addu'a a kano irin audu ku wallahi malamin addinin ma kan koli wanda ya rasu al'audu bako Allah ji kansa da gafara wannan dama daman kaf da Kano audu bako kaza kaza audu bako flatin ma kanan gaba daya audu bako kaza kaza audu bako kaza kaza audu bako kaza kaza audu bako Allah ya saka musu alkhairi ubangiji ta wata ala ke cewa wa kana fil madina a garin wato mutanen annabi salih hijir kenan yana na kusa da madina sannan a arewacin jirgisul arab kasar ta kuma har yanzu garin yana nan ana kiransa madainu salih har yanzu yana nan garin a rushe kufai ba kowa ana zuwa wato masu harkar ya an bashi kamar irin museum din nan gidan tarihi ana zuwa yawon kuɗi da wajen masu yaha wa kana fil madina a wannan garin na samudawa garin annabi salih ya kasance akwai tis'atu ra'in wasu mutane manya guda tara su ne waɗanda suke mulkarsu yufsiduna fil ard barna suke a ƙasar kaga kenan kawo wannan adadin shugabannin ya yi daidai da jawabin harkar yadda ake wato wato dubai a da ake yi kai ne shugaban kaza kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza kwarai da gaske maganar a arun wannan shugaba ne na kaza wannan shugaba ne na kaza wannan kaza kaza wannan kaza kaza wannan kaza to masu mulkar su mutum tara ne yufsiduna fil ard barna suke yi a jihar a kasar wala yufsiduna ba sa gyara ga talakawa ba sa gyara ga al'ummar su balla sana ga addini qalu sai shugabannin nan suka haɗu kaf suka ce ta fasa mu billah to kowa ya zo ya sa hannu mai rantsuwa da Allah mai rantsuwa wannan rantsuwa wannan an kawo shi ne ta fasa mu billah ko zama rantsuwa ce da Allah rantsuwa duk sanda kafirai za su yi rantsuwa duk dama akwai shirka suna da rantsushin addini sanda ga suna rantsuwa da gumakansu to idan za a yi wasa a cikin rantsuwan ne amma idan za a yi rantsuwa ta gaske da Allah ake yi an gane ko wa aqsamu billahi jahada imani sun yi rantsuwa da Allah shi wannan shine karshen karfin rantsuwar da za su yi maka to suka ce idan mun yi rantsuwa da Allah mun haɗa kai lanubayyitannahu mu je yi masa kwantan bauna at tabyi abika alallaba san da wato a kama ka da daddare cikin duhu lanubayyitannahu wallahi mu je yi masa kwantan bauna musammace su ahlahu da iyalansa duka sai mu kashe su idan mun yanka bincike zai tashi ko ya zama cewa sufi da kansu ko kuma sa talakawan su dafi wanda suke kulawar su idan bincike ya tashi sun mana kulan da ni ne, sai mu ce ga wanda yake neman haƙƙin jininsa shine waliyi za mu faɗa ga wanda yake neman haƙƙin jininsa ma shi na mahalika ahalin sai mu ba mu halarci ba mu ga duk hujjoji ba su bayyana akan wanda ya kashe iyalanka ba ko ya yi hakuri a kama abin da sharon kaga wani daga cikin mummunan natijar azzaliman shugabanni in an yi kisan boyewa suke in ba kuma suka sa ba a iya kashe azzalimi ba a iya kama hannun azzalimi a tankwara shi ba a iyawa to ka kenan kamar Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ku ji natija ko consequences na roman demokuraɗiyya a zalima idan an yi kisa ba a gane wanda ya kisa idan an yi kisa ba a hukunci ji ko kisa ka ce maka sura ce ta me ta mulki za ta wai za ta wallan sa'afin arz ليفسد فيها ويلقي الحبس والنسل والله ولا يحب الفساد duk isan da suka juya wa addini baya shugabanni to za su dinga mummunan aiki ne a ban ƙasa zai bayi zuwa ga a kashe rai amfanin gona ya tsada ko shi ma ya daina fitowa a ban baki daya sai mu ce ga mai neman haƙƙin jini kamar su jina mahallinka ahli ba mahalarci kisan iyalanka ba mu ba mu gani ba bincike da dukkan su jami'an tsaro sun kawo bincike ba ba gane ba kawai dai wannan abu sai dai a hakuri a karɓi kaddara wai na da sadiqun kuma a ƙarshe mu yada cewa wannan maganar da shugabanni suka faɗa gaskiya ce ba a san wanda yake shi ba kala kuna ji Allah ce wa makaru makaran shugabanni sun kiɗa makirci wa makarnan tan ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وبنجي سبحانه وتعالى تقبل الشيوى ومكروا مكرا متى أن مصالح su samudawa kenan sun kitsa makirci makirci mai muni wa makar na makara mu ma mun kitsa makirci da Allah wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida famahil kafirin amhilhum ruwaida Allah ya ce suna kitsa makirci ni ma ina kitsa makirci wai sun dauka Allah ba shi al'ummar nan duk baya san addini ne ko dan ka zama shugaba don dan sanda naka soja naka shugaban ainihin naka shugaban kaza naka kai ka ciccire duk wanda zaka ka wayi zai yi ya bari ya bari duk wanda zai kai ne mai ayyanka kana ganin shi kenan kawai ke Allah ya bari ka halakar masa da bayi wallahi ba zai yi ba ai Allah yana san ko kiya shi Allah yana san abinsa wa makaru makra sun kitsa makirci Allah ce wa makarna makara mu ma mun kitsa makirci kira za a yi nan Allah ce hum la shi'urun amma ba sani ba Allah ce to yanzu da ba za a buga ai ka sani yanzu ai dama duk sanda suna ganin cewa yanzu karfin nasu ne sun danne kowa kowa ya koma aljihunsu yanzu ka san da wani kubuto za ka yi faɗa da Allah za ka jami'u duk sun haɗe sun zama naka yan majalisu duka naka gwamnoni naka kaza kaza naka kaza kaza naka ka ciccire ka bar naka waye waye naka kuɗi naka shugaban cbn naka waye waye naka kowa to yanzu gaba ɗaya da kai sai allah za a gwamza da kai sai allah za a gwamza kana cewa na fi ƙarfin kowa haka jama'a ne, haka waye haka waye haka waye ko a tsarin shugabannin ƙasa ba haka aka yi ba ba haka aka yi ba a bacci a ita ya tsaga mai yatsa eh to amma da mala'ika mutuwa ya zo ka ji ko taga taga an yi ba ko ji aka koya an ɗauko shi an cutar da shi ba an ɗauko shi ubasanci wani irin abu ne mai kitsa abin sai ya zarce ya zarce da zarce ba yi goodluck ya zarce waye waye ya zarce irado ba yana kai an karɓo shi ba murtala ba yana kai an karɓe shi ba waye waye ba yana ji yana abin nan ba to wallahi malam duk shugaba kalmar nasiha tsakanin su da Allah shine ji tsoron Allah talaka ka ji tsoron Allah Allah ke cewa sun kiɗa makirci miya kuma musu tsoron musulci sai Allah kuma ta'ala ke cewa fansur to kalli kalli fim din ya zai kasance kai fa kana aqibatu makrihim Kalle yadda karshen makircin ya zama anna dammarnahum Allah ya ce ai wato tarwatsa su muka yi halakar da su muka yi wa qaumahum da mutanen nasu mabiya magoya bayan su ajma'in ma'ana har da mutanen ƙetare da suke taimaka musu da ƙarfi duk sai da muka halakar da su fatilka buyutuhum ga gidan su can khawiya a ruguje a rushe kufai wato gasitan a ruguje bi ma mu bi sababi ma mu saboda zalincin da suka yi al'ummar shi kuma Allah yana nan daram da kau sai ta ce to shi ke na fahimtara lahu bi baqiya shin kana ganin ragowar su sai sun shiga cikin mutum da makabarta tarihi inna bi zalika al-aya wallahi cikin abin da Allah ya wanda mutane na annabi sallallahu akwai aya ga shugabanni bi qawmi ya'lamu amma in suna neman ilimi in suna zama da malamin da za su ga musu gaskiya shugaban da yake daukan izina irin wannan ce shugaban da zai zauna da wani malami na Allah malamin da zai ce kaga kullum ba ni na kalla ba kalli sarkin sarakuna Allah me ya ce me ya kamata mu yi al'umma inda adalci suka yi shi yanzu annabi salih ba salih ba yabansa ake ba ba addu'a alkhairi ake masa ba ba salati ake masa ba saboda ake fita su kuma bai ta tsira masa albarka ake 'yan gwagwarmaya a ƙasa na samun canji kan su kwanta kan su kwanta shawarar da za a bawa duk wanda yake ɗan gwagwarmaya fatan su a samu canji kyakkyawa a wannan ƙasar shi na farko na farko a idan Allah wanda ke so ya wani gwagwarmaya cewa a samu canji a wannan ƙasa najeriya ta zama ta sesaitu ƙasa ɗaya al'umma ɗaya wato lallai ne babban abu na farko a idan Allah kar idan don wata manufa kar idan wata manufa na biyu a yi haƙuri a yi haƙuri a yi haƙuri za ka samu maganganu daban-daban da suka da cin zarafi da kaza da kaza da kaza lokacin hama ɗauri duk abu ba abin da ba zai kasance ba na uku kar a gaggawa gaggawa cin riba abin kar ka sa lokaci kawai ka ce wai kawai in ban samu iya wannan tenor ba shi ke na a'a ku gwada da wannan in shugaban nan ya yi filin ku kyale shi ku ɗauko wani in bai ku kyale shi ku ɗauko wani in bai muku abin nan har sai kun ga kun ci nasara ku ba shi ya gwada su ɗaya in kun ga wani ya bayyana kamar zai iya yi a gwada shi in yi abin da ba sai ku wancan kare da shi ku ɗauko wani na hudu a sami ilimin yama kasar nan take tukun magana kan ta constitution a shi da kyau ya kasar take ma yama tsarin ta iki na biyar a kokarin karanta kanta al'adu na ita wannan kasar da ɗabi'unta da halayenta da kaza da kaza da kaza wani yana taimakawa kwarai wajen zaben shugaba akwai shugaban da ɗabi'arsa ko yankin da ba suna kama suna ba kasar su ba kamar haushi mutane masu suke to idan ka ba su mulki wani abin shi zai tasiri zo sa matsala a zo a sa matsala akwai kowace su kuma yankunan da yanzu ne duk sanda aka zo za a yi tsarin gan tafiyar ƙasa yan arewa sun fi kallon su zo su yi aiki a ƙasa duka biratul ma sun fi karkata zuwa ga kudin. amma su kuma galli irin abin da su kuma ake musu in an samu dama ko tunaninka ka ɗauki wata jiha ta ka gyara yanzu ba na jin ba na jin shugaban ƙasa buhari za ka iya irga kwararan abubuwa guda uku da bibita ka tsina da shi akan wata jiha da ke kudu ba na ji amma za ka irga abu goma da lagos take da shi wato kano ba ta da shi katsina ba ta da shi kaza ba ta da shi kaza ba ta da shi wani dole dole ka kalli kanta da al'adu na wanda zaka kai a ta ko daga arewa za ka shi shugaba a kalli kanta da dabi'u mutanen wajen a kalli akwai wanda ai haushin shi kanta wannan zai northernization din da ake magana northerners da ake magana arewa arewa shi ba magana arewa yake ba shi shi kawai iya gidansa iya yaransa magana kabilanci shi yake yi to sai a kiyaye wannan sannan abu na shida da za a kula da shi yan gwagwarmayan nan su kuma ta samu haɗin kai ga junansu in su bula makarci abin hikima fage irin suwaye akwai su a kudu akwai su a arewa akwai su a cikin hausa akwai su a cikin Yarbawa, akwai su a cikin ibo akwai su a cikin kaza duka kula wannan lokacin da yaran nan suke cika tobara suka dinga daga tutar ba ta nan kasar ba in ga kula galibi haɗa lauyoyi da suke kudu suke arewa suke haɗa kai su kwato wannan yaran da izinin Allah Ta irin wannan yan gugurmai su haɗa kansu su haɗa kansu kowa ya fito wane ya san wane wane ya san wane wane kuma sannan abu na bakwai su din su tashi su bibi wato tsoffin shugabanninmu cikin sojoji cikin 'yan siyasa wato su nemi su musamman waɗanda ya bayyana cewa a ɗabi'ar su ma suna son canji ko dai da sakacin da suka yi rashin sani ko kuma da ba a kalli shawarar su bane ba a yadda da su bane ba a aminta da su bane amma ya bayyana cewa suna son ci gaba a je a kai da su a ji a haka da su a ƙarshe kuma a ta addu'a a ta addu'a yan gwagwarmaya ba a tsayawa akan gwagwarmaya muna Najeriya ita ce ƙasar marakin da Allah ya bamu duk in malam ko maka da Madina kaji ko maka da Madina kaji zaka dawa bi zaka kai lokacin ka yi ma ta shiga kasar ka abin da ya za ka fifita maka da Madina magana addini ce kawai amma wallahi malam duk duniya ba inda ya fi mana Najeriya ita ce kadai ƙasar mu da Allah ya bamu a nan muka san Allah ana aka haifi mu ana aka binne cibiyoyin mu ana aka kaza ana mu ko dole Najeriya ta gyaru wannan magana gaskiya kenan da aka kenan magana wani samari kuma da tsoron Allah wannan yawon ta zubar da bin wannan siyasa wannan da su mu zo mu tsaya mu haɗa kanmu mu ga cewa ƙasar Najeriya kawai ta gyaru